wajibi ne bin as-salafu malaman farko waɗanda Allah farai balle ma inda sun kai ittifaqi waqtu fa wa tarin da bin gurabu wato inda sun kadu mutum ya bi wannan hanya wanda su gafaru da sannan mutum ya tsora nema musu gafara wajibi ne kuma ga kowane musulmi in ya yi magana ko ya yi sallah ko ya abin nan ce Allah ya gafarta mu shugabanninmu da suka rigaye mu dole daga sabu ya kasuwa gare mu kun gane wallazi ne ja'u min rabba na rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan kuma Allah kada ka sanya kiyayya tsakanin mu da waɗanda ai ƴan na yanzu wajibi ne ga musulmi shi addu'a Allah ya haɗa kan musulmi ka a sa kiyayya su ta juna kun fahimta ko eh. ana iya lissafin kuma cikin ainihin arba'atun mazaji wanda wasu suke tabi'i ne ne tabi'i tabi'i to su a sun kafi su yin ba sabon farko ba wa tarkul mira'i wal jidal haka nan kuma wajibi ne a bar jayayya ka san ba gaskiya kake faɗa ba kai tsaye ko tilas ka ce sai abin faɗa wannan haram ne kun gane jidal wato jidali iri biyu ne kai jidali da mutanen son zuciya masu kai ga zagin sahabbai to wannan kada kai magana da su amma jidal don a hidda gaskiya kai kana ganin wani abu ni ina ganin wani abu mai tun abin nan jayayya ha a ce eh mu samu matsaya wannan babu komai a halatta sun babu shi addini ya mutu kun gane wa tarku kullu ma ahdathahu al-muhdisun kuma wajibi ne duk abin da wasu suka fara na addini wanda yake ba an gado shi daga gare su ba wajibi ne ka bar shi ake ce ma bid'a kun gane ko barin abin da masu farawa sun ka fara saboda ka duk wanda ya baka wani addini sai Allah ga ta cikin wani littafi yake in baka bi in ka yace a'a abin nan shehu kaza ya ce to abin nan ba ce ka bi shehu ba annabi an ka ce ka wanda ya ce kuma an ba shi Allah ya ba shi ko ko annabi ya taso daga kabri ya ba shi wannan kafiri domin ya saba wa nassin qur'ani ya saba wa nassin hadisi kun gane a'a mira jayiri akan ƙarya ya san ƙarya yake amma ya ci gaba da yi jiga neman hidda gaskiya abin da ya sa an ka hana da mutanen son zuciya don kasa kai da zagin sahabbai amma mai son hidda gaskiya ka tsakanin ka da shi suna abin na babu laifi a yi muƙabala haɗa hidda gaskiya ka gane to ah, watar kuma a ta kun ga da shi ya ƙare littafi da barin duk abin da masu farawa sun ka fara mu karanta sharhin sa li qawli sallallahu alaihi wasallam don magana annabi ma adatha fi amrina ma laysa minhu huwa raddun duk wanda ya fara wani abu cikin addinin nan wanda yake ba iske shi an kai ba shi ya kaka shi to an mayar masa wa huwa mahmudun ala tibai amrin lam yaqa fi zamani wato duk wani al'amari wanda bai auku zamanin annabi ba wadalla sharu ala hurmati kuma shari'a ta nuni ba haram ne wato wajibi ne a basu su wai zai za ba zuwa ga wannan sashen malamai sun ka sun ka abin nan bi wa za zaba al'an al-bid'ah lam lam lam yaqafi zamani sallallahu alaihi wasallama ma lam yaqafi zamani sallallahu alaihi wasallama wato abinda ake ce ma bid'a abinda yake bai a ku zamanin annabi ba sawa'un dalla shar'u ala hurmatihi aw wujubihi aw nadbihi shari'a ta nuna cewa haram ne ko ko ta ce wajibi ne ko ta ce musabbi ne aw karahati ko karancin sa aw ibahati ko ko halaccin sa wa alaihi bisa ga wannan fassara fal bid'atu ah, ah, ah, ta'atariha eh, ta'atariha ne ta'atariha al-ahkamul khams wato hukunce hukunce biyar suna gitta masa amma wato bid'a inda ake iya karɓarta da inda ba a iya karɓarta wato addini ya kasfashi biyu akwai addini da ake ce diyana wato ba mu'amala ba sallah azumi zakka hajji duk waɗanda za a ce diyana to wannan ba a iya sa bid'a ciki abinda da ya zama mu'amala to nan bid'a take iya shiga har ta zan wajiba ko ta zan abin nan mustahabba ko ta zan makaruhi ko ta zan haram ni an misalin bid'a wajiba wadda ta taho zamanin mu yanzu muna son sojojin mu su yaki za su dauki kwari da baka sai sun dauki eh, bindiga da abin nan misayil ko kun ga nan bid'a ta zan wajiba ke kun hanta ko bid'a mustahabba ga kudibiyar nau'in tuwahin da muke amfani da su ba ne ba ka iya cewa haram ne matukar dai mutum ba sa su yi koya abin nan ba ya eh, ko gidajen da an ka yi kun ga takan zan mustahabbi takan zan sunna takan zan abin nan takan zan wajiba kuma takan zan haram kawai mutum ya yi abin nan gidan giya wannan haram ne bid'a tana shiga ga mu'amala ba ta shiga ga ibada kun gane to fi can wannan ne eh?

ciye-ciye kaza da kaza haram ah, abin aure-aure kaza da kaza haram ah, abin haye-haye abubuwa da kaza da kaza haram sauran an barka ka gane ko amma kuma wanda an ka barka an ka ce ka yi kuma akwai hukunce hukunce an ce abin nan ga matan da baka iya aure amma wanda ya halatta ka aura kuma ga sadaki ga abin nan ga ga wali ga abin nan siga ga shaidu sannan abin nan ga abubuwan da an ka aza wata ga raba kwana ga su nan wata ko abin da aka halal kuma in ka tauza ka aikata shi fi da sai an sa shi kuma ga hukunci kun gane Allah ya taimake mu amin wa sallallahu وصلى الله على على وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وازواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا kun ga wato wannan littafi abin tauhidin risala ya yi kowane littafin tauhidi wanda ake karatu a ƙasar nan saboda ka rike shi yana da amfani eh, eh, da kuma a'a suna da bambanci wannan dajjala ya yi ƙarya ya ɓoye gaskiya dajjal mai ɓoye ƙarya mai ɓoye gaskiya ta gane ko ko yayi abin nan wannan dajjal jayayya ta gane والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته akwai hadisi da a cikin suka aka rubuta cewa an duk wanda ya sa tuba da masu aikarwa a Allah zai kama masu kasance a cikin wata jarida cikin amana da kuma suka cikin mutum da ahmad da ibn malik suka kawo wannan kawon gari yanzu min kullu wudu wal ghusl abinda alwala take wajaba saboda shi ko kuma abinda wanka ke wajaba saboda shi wata shi ne za a yi magana wannan babi da namiji da mace kowa ya wajaba ya san shi domin idan ya ɓaci sauran ayyuka da sun ɓaci ko ba haka ba bayan tauhidi sai wannan kun ga tsarki iri biyu ne tsarki na zuciya da tsarki na na gaɓuɓuwa tsarkin zuciya shine tauhidi da ikhlasi in ya ɓaci komi ya ɓaci tsarkin gabubuwa shine in gasa ta same ka ka sanya da za ka wanke ko alwala ta same ka sanya da za ka yi ko kuma wanka ya same ka sanya da za ka yi sauran ibada nan sun ka biyu domin sallah ba ta kyawo sai waɗannan sun kyau kun gane ba sallah ita ce mafi ce ibadoni duka الوضوء يجب لما يخرج من أحد wudu asali أصلي من الوداعة wato haske domin wato abin nan masu masu alwala suna tashi ranar kiyama wato kamar abin nan doki mai danda fuskar shi fara hannayensa farare kawafinsa farare kun hanta kuma abin nan wajibi ne wato alwala duk malaman duniya na musulunci sun ittifaki akan wajiba ce akan kowane mutum alkitabu was wal ijma qala ta'ala ya ayyuhal ladina ila salati wa ya tabbatar da ita san um, wala taqrabu salata alhali kuna ma tukun sai kun abin da kuke faɗa wala junuban illa abiri sabilin hatta eh, kuma kuna masu janaba sai dai kamar misalin ko wurin abin masallaci mutum ya shigo don ya ɗebi ruwa ya fita salata man a hadata hata ya أحدث kuma ga hadithi annabi ya ce Allah bai karɓa sallar wanda ya kare alwalla sai ya yi sai ya sake alwala wala kala bayan al'aimati fi wujuhihima babu a sabani tsakanin shugabannin musulunci na cewa wanka da sallah da alwala wajibai ne kamin mutum ya yi sallah kun gane to ya ji lima ya karji alwala yana ba saboda abin da ke fita ne ahadin makarje daga ɗayan mahita biyu na ƙasa wato mahita biyu na ƙasa fita kuma ta al'ada wato gaba da baya wurin boli da wurin gayadi abubuwan da ke fita daga gare su shi ke wajabtar da alwalla kun nan da ko wato abin nan gaba da baya kuma fitan nan shi zan ta al'ada banda fita wadda ba ta al'ada ba wato idan eh, mai ciwon sanyi akwai sanyi don ta fito ba ta bata alwallah ko mai tsutsa cikin ciki in ta fito ba ta bata alwala fa eh, inna hu la yanqul bai wal wal alwala wala mutallan bi shay'in min al bawli ko da lokacin da tsakuwa ta fito ta fito da sanyi sanyin bawli duk da ka ba ta bata alwala ko kuma tsutsan lokacin da take fitowa ta fito da kashi ba ta bata alwala sai dai mutum ya wanke wala budda an yakuna al khuruj ala waqti al kuma ya zan ya fito kamar yadda al'ada kamar bisa ga yadda mutum ya saba walau kharaja li illatin kasalis kamar inda ya fito ba bisa ga yadda an ka saba ba kamar mai ciwon boli ko da yake boli ke fito masa don wato ba al'ada bane wannan to ga galibin halayen to babu alwala wa huwa Allah ya ku kullu zaman aw jillahu shi dan wato eh, in ya lazimce shi dukan zamani ko ko mafi yawan zamani ko da rabin zamani to bai bata masa alwala fala na karba shi wala bai wala alwala wa kula awwal la jibul wudu wa la yustahabbu in ya gan ko da yashi mutum na na bauli to ba tilas ne sai ya sake alwala ba to ba mustahabbi bane wa fil akhirin yustahabbu illa an yashuk alaihi zalika in ya zan mahi yawan zamani abin nan bauli na hito masa ko kuma rabin zamani bauli na hito masa to mustahabbi ne inda duk zai sallah shi sake alwala sai dai in ya zan kuma akwai wata wahala gare shi wannan ya bari استهباب وتأييد المخرجين amma ya أما min من ma da an ka ce abin da ke fitowa daga gaba da baya to ashe in wani abu ya fito na najasa ba daga nan ba to ba zai bata alwalla ba kamar an kawo mutum kaskastu jini ya fito kun ga jini najasa ne amma bai bata alwalla ko kuma an kawai masa kaho ko ya yi amai amai wanda yake ya canza daga halin abinci ya yi wari ko ya abin nan duk dai ba shi ba bata masa alwala wala hadis al kharij min fatqin tatil maida ko an ka tsage cikin mutum an ka fidda wani kashi to wannan bai bai bata masa alwala lam walam yasaddar makharajan matukar dai inda an suke fita yana nan bai taushe ba wa ma in sadar makharajan wa kana al fatqu tatil maida fa yutabaru amma yanzu idan an wa mutum aiki ƙasa ga uwar hanzanya kuma ya zan wurin bauli ya taushe sai nan ke fita ko kuma wurin kashi ya taushe nan ke fita to wa shi nan kamar ya fito wurin kashi ke nan. sai ya sake alwala kun gane wato alwala tana wajaba saboda bauli ko gayabi asalin ga'id wato rami tsakanin duwatsu wato kamar kungar Laraba tsakanin zuwa duwatsu suke zuwa kamar yadda hausa ake cewa bayan daki domin bayan daki shine ake zuwa kashi tanda zo ba haka ba hmm. aure ko kuma iska ya fito daga dubura wato ya tusa mutum ya yi aure ma ya harbi na zakari ko abin da ke fita daga zakari min mazi na mazi kun san mazi ko wato wani ruwa mai yaki wanda ke hitowa lokacin shawa wanda ba mai kauri wanda ake ce maniyi ba wato shi ma'a da zakari kullum himinku idan mazi ya fito ma mutum to ba wanke wurin ɗaya zai yi ba sai ya wanke zakarinsa duka sannan bayan kanan ya yi alwanta amma bauli ko wadiyi idan sun ka fito iyaka inda sun ka taɓa nan kai mutum ke wankewa wa huwa ma'un abyadu raqiqun shi wadi maziyi ruwa ne fari wato wanda yake baya da kauri kuma yana da abin nan yauki yauki ya kharuju inda lazzata yana fita lokacin jin daɗi bil yan'ad saboda tashin zakari tun da mula'a lokacin wasa a wutar ko tunani kun fahimta ko to wa amma alwadi ko huwa ma'un abyadu akwai wani abu da ake ce mawadi shi kuma ba don shawa yake fitowa ba shi kuma yana fitowa ruwa ne abin nan fari hafir mai kauri galibi ga tsofaffi yake wato in ya fito yana ba ta alwala sai a wanke shi kawai amma ba a wanke zakari duka kun gane ko ya harbi bi ifiril bauli yana fita bayan bauli kuma yana yiwa ya fito ba da bauli ba yajibu min kuma yajibu min bawli duk abin da ke wajaba na bawli na a wanke shi sannan a wayi alwala haka kuma yake wajaba ga ga wadini wa amal maniyu amma shi ko maniyi wato ko huwa al-ma'u da ta shi mai ruwa mai izar juna yana kuɗa juna allazi ya kharuje inda lagatu wanda yake yana fita lokacin jin daɗi alkubra babban bil jima'i saboda jima'i to wannan in ya fita ba alwala ɗaya za a yi ba sai an wanke jiki duka ra'ihatu ka ra'ihati tali warin sa shi mani wato kamar abin nan gundar hudar abin nan da dino wato da warin sa yake haka warin mani shi ke kuma in ya bushe sai ya zan kamar warin gari a gari sosai bayan haka nan shi alwanna shi wanka gaba ɗaya to ga wannan na na namiji kenan amma na mace wato eh, maniyin ta baya da abin faci-faci ne sannan kuma baya da kauri kwarai nan namiji shi da kauri kun gane ah, wa amma mar'atu wa ma'ul mar'atu wato maniyin mace ma'un raƙiƙun ruwa ne siriri afar wanda yake zai ga ba abin nan ba fari bane kamar mani zuba ba mini kutuhur wanka yana waje ba saboda shi fa yaji min hada tuhur ji sadi hitowar mani in ya samu ga namiji ko mace to wajibi ne a wanke dukan jiki kama ya yaji min da hailat kamar yadda wanka ke waje ba ga tsarkin haila ba ana nufin haila ta haila ta farko ba galibi ga larabci in an ce haida wato an haida farko kenan Hai kawai ko kuma haibatun da haila guda ah, wato yana nufin wato in mace ta kare haila wajibi ne ta yi wanka kamar yadda yake wajibi ta yi wanka in ta da maniyi ah, ko kuma mijinta ta ke ta wa madamul istiharati fa wa min guludu akwai wani jini wanda yake in abin nan ah, wanda ke fita daga mata ba lokacin haila ba amma in wata jijiya ta uh, farjar su ta ɓaci sai ta tafi da jini wata babu ƙaidi da wannan uh, fayar da min gulonuwa yana ana a sake alwala saboda shi in bai yawa ba amma ba tilas ba ne mustahabbi ne kun gare ko uh, in ya yawa wa yustahabbu laha wa lisa salasil bawl an yi yatawadda li kulli salatin an so ga mai irin wannan jini ko da yaushe haka nan ga mutum wanda yake ko da yake boli na fito masa babu kaidi to su sake alwala ga kowace sallah kun gane wai jibul wudu min zawal al sannan abubuwan da ke bata alwala kuma bushewa hankali wato na kasa abubuwa biyan ne a bauli da mazi da wadi mani yana sa wanka sannan bayan haka nan gaba daga baya kashi da rihi su a shidda ko to bayan haka nan sannan gushewar hankali da nomin da bacci in wato mutum hankalin sai gushe da bacci ko da minti ɗaya ne to sai ya sake alwala domin yana yiwa wata wannan ana ce mai sababin alwala sababin walwala alwala ba shine hadafi ba domin inda duk mutum hankalin sai ɗauke to bai san abin da ke fitowa gare shi ba eh, ya sabab wato wani mustafqilin mustafqalin wato nauyi wanda an ka bacci mai nauyi au igma'in ko kuma mutum ya suma har bai san inda yake ba kuma in ya falka alwala ta waje ba gare shi au sukurin ko kuma maye mayen nan da haram ne ko da haram wato in hankalinsa ya bace in hankali ya komo to sai ya sake alwala a wata da jununi haka nan bugun aljanu wato sa hankalin mutum ya gushe wato shi kuma yana wajabtar da abin yana sababar da yin alwala kun gane to wai zubin wudu min mulamasa kuma daga cikin sabubban alwala shafar abin nan shafar juna in namiji ya shafi matar shi da niyya jin daɗi ko kuma ita ta shafe shi da niyya jin daɗi to alwala kowane su ya ɓaci wanda ya ji daɗin ko wanda ya yi niyyar jin daɗi ya samu jin daɗin ko bai samu jin daɗi sharaɗi dai wato ga shafa in an yi da niyyar jin daɗi ko kun ba da niyyar jin daɗi ko an ka samu jin daɗi to alwala ta warware mutum ya shafa yana ganin ko kumburi ne sai ya ji daɗi wajen shafawar kuma bai shafa da jin daɗi ba amma da ya ji daɗi shi ke na alwala ta ba kun gane ko hmm. wajen kuma abin na hankalin sai bace akwai hauka iri biyu akwai hauka wadda yake ta jini akwai hauka wadda yake ta kuma aljani eh. duk da haka dai in ka ji daɗi abin nan ko da gashi ka taba ka ji daɗi ke ka gane wal mubasharati ko gama jiki al mubasharati da jasadi gam shafa da hannu ko kuma gama jiki min labbati don jin daɗi amma kuma ga wanda yake mutum na jin daɗi ga al'ada da shi wanda ya shafi uwar shi ko ɗiye shi wannan alwala ba ta baci haka nan kuma wal qublati lil jasadi gama baki don jin daɗi sun ba wato alwala na ɓaci ko da ba don jin daɗi ba sai dai in ya zan rashin lafiya ne kamar ba ta da lafiya ko kuma ban kwana wannan min masu zakari alwala na ɓaci saboda mutum ya shafi zakarinsa kun gane in ya shafa babu wani abu tsakani eh, da hannun tahin hannunsa ko da cikin yatsansa ko da gefen tafi ko kuma da gefen yatsa ko da inda ya gama jiki da da abin na alwala ta ɓaci wankan janaba a wajen abin nan wankan mani to irin irin mani da ke son mutum da daddare a kamar wasu da ke hudu to idan mu mutum ya tasha wa kashi ni tsawo ni ya mutum da tsawo kamar yadda yake in in ya yi jima'i duk ɗaya suke eh? to abin nan cikin sharhi na shafar zakari akwai hadisi wanda an karwato daga annabi cikin muwatta wa gairihi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce idza masu ahadukum zakarahu falyatawadda in tun ku ya shafi zakarinsa to ya sake alwanda wa ma hadithu har huwa illa bid'atun minka wa mutakallamu fi akwai wani hadisi wanda aka ce in mutum ya shafi zakarinsa sai annabi ya ce ai juz'in jikinka ne wanda ya taba juz'in jikinsa ai babu alwala a kansa wato wannan kenan ya nuna in mutum ya taba zakarinsa babu alwala to sai ya ce mu takallamu fi hadisi wanda yake ba yarda da shi ba akwai magana ciki wato saboda haka wato ba a iya tsaye da hukunci ga hadisi wanda yake ba tabbatar da ingancinsa ba hmm. game da nan wani shafa in hmm. ba ga tafi nan mutum ko gefe ciki ko eh, cikin tafi ko gefen tafi cikin yatsa ko gefen yatsa wanda ba ya gare su domin ba ya ganin duk inda ya taba ko da jikin hannun mutum ne haka ba zakari kawai amma wanda ya shafi mace da jikinsa ya shafe ta ko kuma da hannunsa ya shafe ta ya ji daɗi ko da akan tufa kiki ne inda ya ji daɗi alwala ta tsaci amma akan zakarinsa na akwai wani shamaki ko ni zama ne kaɗan bai ba ta alwala to amma malami ya wannan taba wajen hannu haka sun sun da kita da hannun sai nan hannun sai sai ran ga ga matansa a ga nashi da kai babu komai an ce tafi da cikin tafi kawai da da cikin yatsa da gefen eh. da duk da haka tun da ya yi niyya kuma ya shafa ko bai samu jin daɗin ba zai zai na zai yi wanka zai yi zai sake alwala eh. cikin wannan ba ga wannan hadisi ga wanda ya ji wannan ba hmm. Allah ya kamar eh. wato yin um, mutum ya ji sa wando ya yi alwala ya ji sa wando sai shekwan da ta yi shi eh inda ya taba da cikin tafi ko jehen tafi eh, ko da da kuskure ah, amma wannan zakarinsa da sharaɗin yana liƙe gare shi da ya katse ya fara don ya ɗauka ba ko ne to babu komi ko ba jariri ba ko da babba ce kana taba da yakan ji daɗi to kuma zakarin kansa in ya taba zakarin wani in ya taba da niyyar jin daɗi ko ya samu jin daɗi alwala ta ɓaci tun gane to shi kenan ah, abin nan wani tabar firkon sal iskal وعدمه وإن كان مشكلا نقضى مصه وإن كان غير مشكل أعتبر في حجه ما حكم له بواتو أكوي مات مزا mata maza akwai inda yake ana rinjayar da zama ne namiji shi in ya shafi zakarinsa wato abin alwala shi ta warware amma in an rinjayar da shi mace ne to don ya taba farjin shi alwala ba ta warwarewa mace don ta taɓa farjinta a ba ta ya sai dai in ta nutsar da ta cikin farjinta kun gane ah, abin da nini, wato abin nan zakari an sa masa ah, an mai fentin jin daɗi an taɓa shi daga waje amma mace na ta sai ciki <laughs> eh, eh? ba a neman jin daɗi inda mutum ya taba shi kenan ka gane kuma shi zan babu abin nan babu wani shamaki a kai tsakani eh. shafar duguri bai bata alwalla haka nan mutum ya shafi lumsa ne shi alwalla ba ta baci ne Ina ji da za ni yi to in ji daɗi ko ya niyyar jin daɗi a lalla ta ɓaci ita ya a'a baya cikin wurare biyar da sallah ke ɓaci ya ci gaba mu ci gaba ko mm. wai zubin tsohon min ma zakarna wanka yana wajaba saboda abin da muka ambata min kurujin ma idza zikilin lazzati wato nan ta ruwa mai izar juna don jin daɗi wato amalitan maniyi shi na mai aure kazatin cikin bacci ya fito mu mutum ko kuma falke fito masa na rajulin a umratin daga namiji ne ko daga mace ah, mace idan ta yi mafarki wanka ya wajaba gare ta in ta gama ni. amma idan bata gani ba ko bata gani ba yana waje ba gare ta domin yana yiwa ya shiga cikin mahaifarta sai dai namiji wanka ba ya waje ba gare shi sai ya sai ya gama ni in bai gani ba shi kenan kun gane eh mace in ta gamin amani ko ta gani ko bata gani ba za ta yi wanka amma namiji sai ya gani sana gaba ta wajen wankan nan ya mutane wasu ke jin kunnen yin wankan direba a gida da haya yaya akwai kamar irin yan haya idan wani ya yi gina so wanka wani na wani daga nan karshen ta sai ce ko ya ce zai tsaya da kunya kamar ko mace da mutum ko namiji da mutum in sun haɗu wani na jiran wani daga nan ko ya ce zai fasa wata sai da safi ko kuma nan zai kuma yi to in yana da kuɗi ya taya samu gidan nashi na kai mm. eh, ya sauki ba magana ilimi ba ce nan maganar iko ce eh. wajen mm. a ne ne dai bai taba ba

alwala ta ta ɓaci sai dai in an doke shi bani ya fito ba ba zai yi wanka ba sai dai ya wanke shi alwala kawai don bai fito ta hanya a al'ada ba a wanke ta idan mil halatti in jinin halayen yanke ga mace kuma wajibi ne ta yi wanka awul ta ko tana cikin jinin ciyo sirrin na Allah ya sa ta warke ya ɗauke to kuma sai ta yi wanka awon da ko jinin jiki in ya ɗauke wajibi ne ta yi wanka ko da idan mace ta haihu da jini to in ya ɗauke sai ta yi wanka in ta abin in ya zan ta haihu ba da ba da jini ba kamar mai haihuwar kyanwa to ita wasu sun ce ba za ta yi wanka ba wasu ce tana yin wanka kun ga akwai mai haiko kyanwa ko ba ta ba ta jini eh. game da nan wajen haihuwa din nan hmm. to kan ga waɗansu mata ne sun haihu ko da jini ya ɗauki mutu kamar kwana ba bakwai haka ko biyar dukan ce sai sun yi arba'in za su fara sallah to nan a'a ba daidai ba ne ko ranar haihuwa jini ya ɗauke sai ta yi wanka ta kama sallah ka gane to au bi majibil hashafata haka nan idan mijinta ya take ta ya ɓadda hashafa cikin farjinta to wanka ta ya waje ba gare shi kuma ya waje ba ta ko da bai hidda maniyi ba ɗaya eh. eh, dufarilla ne in jinin istihara ya ɗauke wato ya yanke gaba ɗaya to sai ta yi wanka amma in ya zan bai ɗauke ba mu sabi ne ta yi wanka ba gane ko hmm? wato nan ya ce abin nan gaban sabon malikiya jini istihala don ya ɗauke ba a wajauta mata wanka sai dai a ce musabbi ne ta yi wanka Dai hmm? eh, ko da yaushe tana sai ta yi kirshe kawai. Hmm? Jinin biki. jinin ke shi yake ta haihu abin jinin da ya fito ka gane to akwai wani abu da ke fita ga mata yan sun yi kusa haihuwa ana ce mishi hard wato abin wani sare-sare fari suna ganin in ya fito sai ta wanke shi in ya so ta sake alwala amma daga cikin malamai da akwai wani ke ce alwala ba ta ba saboda shi don ya fito da rashin lafiya ne ba ya fito saboda ba kun gane ko to abu wajibin la hashafati ko kuma saboda bacewa hashafa idan namiji ya zaka abin nan kan zakarinsa wato ya wanka ya ba gare shi ko da mani bai hito gare shi ba ko da kuma ba ga mutum ya fatar ba kamar ga wani mutum ko ga wata dabba ko kuma ga duguri wasu wa fi zalika duburin unsa duburin mace ko na namiji wasu wa kana ma'ahu intishar wato zakarin shi ya tashi aula lafa alai shirkatun aula ya ya kyalle ya sa akai ko bai haka nan ba lakin bi da an kuna da hailu khafifan amma da sharadin shamakin shi don wato mai sauki bai hana jin daɗi tun ya zan mai kauri ne har baya jin daɗi to abin nan ba shi wanka bai waje ba sai in ya da mani kun gane to wa illam yunzil in dai mutum ya ɓadda hashafa cikin farji ko wani irin farji ne alwalata ta waje ba gare shi ko da bai hidda maniyi ba to sannan ɓadda hashefa yana wajabtar da hukunce-hukunce da yawa ba wanka ɗaya yake wajabtarwa ba don haka ce mu jubal hashefa fil farji batar da abin nan kan zakari cikin farji yana wajabtar da wanka ga mijin da matar wajibul hadda wanda ya yi ga wata mace wanda yake bai halatta gare shi sake ta bai ɓadda hashafa gare shi to ya wajaba gare shi a mai haddi kun gane ko haddi in abin nan yaro ne bai taba aure ba bulala ɗari in ko ya taba aure a jehe shi haka matar da ta yi yarda da shi akan haka hmm? to ba sai an yi hukunci ba ai ba nan da na za a yi ba ba ba mai yin haddi sai alkali to a ce an kamo shi nan da nan an kai alkali ya kawo shaidu da komi an gabatar an ta yana yiwa duk da haka za ta yi wanka wajen haddi to wannan ai sai mutum sai da gangan ba ta in ba ta sani ba sai da gangan ta yarda wai zubu sadaka kuma yana wajabtar da sadaki mutum ne ya auri mace bai biya sadaki ba har ya da hashafa gare ta to ko ya sake ta a wannan lokaci sai ya biya sadaki wani mutum sauje ne in mutum ya auri mace ya da hashafa gare ta ya zan fayyib ita kuma ta zan fayyi ba wato kenan ya katangance su da ya hidda su daga zama yara zuwa zama da tijawa wanda yake haddin sulki wato ya canza in ga gula da ba musu da yanzu ya zama ya zama difa kun gane ko wai a ahin eh. ba mu kai gare shi ba takwas wai hillul mutallaqata salatan lillazi talaqaha mutum in ya saki matar shi saki uku ta haramta gare shi sai ta yi wani aure sannan zai iya aurenta amma sai ta ta yi wani aure da wani miji ya bar da hashafa kawai shi kenan sai sun karabu to ya halatta ko mu ga ta na farko in ta ƙara idda ya aure da wannan bar da hashafa din a nan wajen saki ko eh. in ta nan ta dawo hmm. to anan ana in ya kara auren ta nan ma igiya uku ta kara kulluwa to sabuwa ne sabon aure ne igiya uku sabuwa ban da bayi bayi abin ai ba su zama musu na domin ba a kashe su eh, eh? duk da haka dai ya halatar da ita inda an ka hana kawai shi mijin shi aura da ni ya halatar da ita ga wani miji shi an ka hana amma ita in za ta fi ko da mijin ya na farko ya haɗa baki da ita ke aure ki ito a abin in mayar da aure na gare ki in ta yi ta fito ya halatta.

to bayan wannan daɗewar sai samu bujuwar sai ya hara suka ci gaba da zama har Allah ya ba su rabu suka haihu shi wannan mutum mai fatanci yana tafiye tafiye zuwa wasu garuruwa ya kai garin wannan fatanci a wani gari kuma sai ya kawo ta bazawara ita ma sai ya yana da sha'awar da za a ɗaura musu aure bayan ɗaura musu aure sun nuna ita ma su samu ita wannan ba batsawara ita tana so ya kawo daga wannan kungina na da suka da haka su wani kuma suka da suna da sai ya zama da sun shi ta cewa ɗan da fara saboda haka na wani hukuncin ya'yan da ƴaƴansa ne domin da shubha ne kuma duk ma sauran matan sun haramta wannan ta haramta da ta haramta ko ɗaya ɗaya ɗaya ko kuma gaba ɗaya wayar su hajja kuma ɓadda abin nan ɓadda hashafa ga matar ga wata mace yana sa hajji mutum da ya yi harama yana cikin harama da hajji ko umra sai ya ɓatar da hashafa to ya ɓata hajjinsa ko da yake zai cika shi ɓatacce amma duk da ka ya ɓaci wai su da samu kuma yana ba ta azumi sun gane shi abubuwa nawa ya yi yujibul abin nan yujibul gusula wa da hadda wa yujibul sadaqa wa yusnu zawjaini wa yusnu mutallaqata wa yusnu mutallaqaha wa yusnu hadda wa da sama bakwai wai da ra'atul mar'atul qasatul bayda to sannan akwai alama na cewa mace ta yi tsarki in tana haila ko tana jinin biki shikenan alama akwai alama biyu waɗanda ke sa ta ce na ƙare haila ko ko na ƙare jinin biki alama ta farko eh, shine idara atul mar'atul qassa in ta ga wani farin ruwa kamar ruwan fenti ruwan irin wannan kasarar ƙasa alƙasatu bai dawa ta wadin farin ruwa fara ta tsakara wata ma'anar shi ta yi tsarki kenan kayan da ta ta dauke shi kenan sai ta yi wanka kun gane to kawo min wani littar game da ainihin wannan da ya aurita wanda da sani ba kuma ya zo ya aurita to a nan bayan auren ya riga ba shi kafin tarihi ne ko kuwa tabi da tarihi ne wannan ta zan ɗaya shi wannan ta zan uwar shi eh. to abin nan kada in dai bai sha kawai da sauki to to in ya zan wato abin nan kudi sun sun shekara amma kuma suna wurin bashi wanda yake ya sauka kuma ka amince za a biya ka to sai kai masa kima ka gane sai kai masa kima ka fita zakka yaya ake kima in kana da misalin naira dubu goma sai ka ce yanzu me za a iya saye da ita da shi kaga yana yi wa dubu goma na wani za a biya abin nan yanzu ba ɗaya yake da dubu goma wanda za a biya bayan wata guda ko wata biyu ba wanda za a biya yanzu ya fi tsada ko saboda kashe za a yi masa kima ba cewa ake yana da dubu goma su zai da zanka ba ka gane da madalla shi ne alama da ta gan shi wato jirgi ya ɗauke ta ta wanka wanka zalika idan ra'atun juhu haka nan kuma bata ga farfarin ruwa ba